'yan ƙasa a kansa a haɗe duk abin da zan mi a ce abu ne na sambarka duk abin da za a yi a ce gobe allah mana albarka don wanda da muka ga wannan cece ku ce ta yi yawa ba wani bane ya sanya mu ne muka dawo muka yi nazari muka ce to ga abin da mafi yawan ƙungiyoyin siyasa suke bukata a maido wannan zaɓe a yi wannan zaɓe kan a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa muka yi nazari muka yi nazari eh muka ce to yanzu ranar da ta kamata sha uku ga watan disamba sha uku ga watan disamba kenan ana sauran eh, sati biyu a yi eh, zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa eh zagaye na farko ba to shine yanzu dai eh, abin da za mu ce muku insha allahu in dai da ran da lahiya sha uku ga watan Disamba ne dubu biyu da ashirin za a yi zaben kankanan hukumomi wannan zaɓe insha Allahu mu dai a gare mu hukumar zaɓe duk abin da za mu yi umma mi za mu mun yi wannan zaɓen a yi shi cikin ladama a yi shi cikin eh, lumana a ce kuma kowa da kowa ya ji wannan zaɓe. to madalla a wannan lokaci na damana da muke ciki abin da yake damuwa mutane da yawa shine ciwon musassarar ciwon sabaro wani ya kamata mu yi wani irin matakai ya kamata mu ɗauka don mu kare kanmu da wannan masassarar zazzabin ciwon sabaro mun hira da ɗaya daga cikin likitoci wanda zai ƙara ba mu haske kamar haka shi wannan masassarar cizon sauro lallai kan akwai maganin akwai maganin da ake yi kuma eh, ban da shi hallo akwai rigakafi hallo da ake gama jama'a don su kiyaye yadda za a yi mutum sauro ya bar cizon shi wannan rigakafi shi ne aiki da gidan sauro eh, wanda ake cewa sange ko kuma a dinga kiyaye da wasu datti da wasu eh, kwanoni ko kuma wasu gunganaye da suke cin gida ko tayoyi da suke cin gida masu iya laɓe da shi sauran kai girma a cikin gida idan akwai motoci kuma garuwa suna aiki da suna aiki tukuru don a samu a wanke wannan gutocin a hudda musu da wata shahara da a ciki saboda sauran kai samu wurin zama a nan ban da shi kuma ana aiki da uh, insecticide wasu magunuka ne da ake fesawa ko a gari ko a cikin gida saboda a samu a kashe wannan eh, sauran don kai zo ciji jama'a ban shi akwai ki hanyoyi wanda ake ɗauka kamar na rigakafi wajen mata masu juna biyu don sun ka tayi awo wajen likita ana ba su duk awon da sun kai ana ba su magani wanda za su sha saboda masarautar saboda ta kattaka masu eh, saboda an san da illar da ta yi a wurin mace mai juna biyu tana sawa mace ta rasa abin da take da shi tana sawa mace karancin eh, jini same ta har lokacin da take kawa ma mace ta rasa eh, ranta sabili da wannan cuta saboda shine ake ba mutane Eh, mata masu juna biyu idan sun zo awo da auna sun zo ana ba su maganin wannan na rakahin masar cizon sauro banda shi kuma akwai eh, tsari na gwamnati na misar lafiya da aka hido na ba yara su ma wannan eh, tsaro ko kuma karo da masar cizon sauro ne wanda ake yi duk shekara a lokacin damana ana ɗaukan wata ɗaya zuwa wata biyu uku hudu ana ba yara wannan magani shi wannan lallai kai mun tabbatar da gudunmuwar da ya kawo bisa kan rage ragowar haɗuwar eh, cuta na yara bisa ah, fannin masarcin sauro kai har ta ma har sarayuka da ake yi a da bisa masarcin sauro yanzu ya rage eh, eh, sabilin wannan aiki da ake yi na rabon magani lokaci zuwa lokaci wata zuwa wata a cikin damuna to madalla nan da dan kwanaki kasan mutane ta sa ta yi wannan sallar layya da ake ce ma sallar raguna wannan cikin watan zulhashi da muke wata mai albarka wata kwana goma da suka yi saura menene musulmi ya kamata mu yi gashi nan mala iya cewa goma na farko na watan zulhijja wata mai tarin albarka wanda tana daga cikin watanni masu alfarma a musulunci wanda mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa babu wasu kwanaki wanda aiki na kure Allah yana son shi fiye da wayannan kwanuka sai aka tambaye shi aka ce ko da jihadi a cikin hanyar Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko jihadi a cikin hanyar Allah sai wanda ya hita da duke shi gaba daya da ran shi kuma bai dawo da ransa ba bai kuma dawo da duke shi ba shine kawai zai iya samun lada wanda za a kwatanta shi da wanda ya ayyuka na kwarai daga cikin wayannan kwanaki guda goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama idan har mutum zai yi azumce su gaba daya banda ranar idi sai mutum azumi na kwana tara cikin wannan wata suna da alfarma suna kuma da albarka ana kuma samun lada mai ɗimbin yawa a cikin wannan azumi sannan kuma duk wani aiki na ibada ya shahi karatun alkur'ani ne azkar ne sadaka ko kuma abin da ya kama da haka salloli da sauransu dai Allah subhanahu wataala yana kwadaitar da mu sannan kuma Allah yana kwadaitar da mu mu raye wayannan kwanaki guda tara da ibadodi sannan kuma rana ta goma wanda ita ce rana ranar sallah ranar layya to tana da nata ayyuka musamman wanda ake aikatawa abin da ya kama daga sallar idi da kuma yanke-yanken da ake yi wanda mazalla sallallahu alaihi wasallam ce babu aikin da mutum zai yi a ranar idi wanda Allah yake son shi wanda ya kai zubar da jinin da ake yi wanda ana samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya kyautata niyya to shi yasa abin da ake so ga kowa mutum ya kokari ya yawaita ibada cikin wannan kwanaki musamman ma rana ta tara wanda ita ce ranar arfa wanda mazala sallallahu alaihi ya ce ina kyautata zato idan mutum ya yi azumin ranar arfa allah zai kankare mishi zunuban shekara biyu shekaran da ta shuɗe da kuma wanda za ta zo zuwa gaba dukan su dai allah subhanahu wa ta'ala yana yafe ma mutum wayannan zunubai ah, sannan kuma akwai abubuwan da ake so mutum ya yi la'akari da su idan watar zulhijja ta shigo to wanda adda niyyar layya bai kamata ya taba aka na ah, hannayen shi ko na kahuwa ko kuma gashin jikin shi bai kamata ya hidda ko guda ba daga su sai ba ya yanke ɗabba shi ya yi layya lokacin yana da dama ya ta in aski zai ya ta yi idan kuma zai hidda horce sai ya ta ya hidda wannan shine abin da ake so a cikin wayannan kwanaki guda goma a takaici to madalla a cikin wannan hutu da muke na yara kankana yara yan makaranta kenan bancin an kare he a komo makaratun qur'ani inda ake ta ce tsiran mu gobe kiyama a haka ne yara kankana uwayen yara suna sa yara makarantu da dama mun ta can darin qur'an dan ganin yanda suke program din su da harkon karatun su da suke ma yara wajen tarbiya da karatun qur'ani ga dai malamin yanda yake cewa to na farko dai kamar da ku faɗe ta kowane shekara muna cikin wayan lokuta akwai mu ce activity na kurde ba kansu da muke organize kuma manufin mu shine mu kawo taimakon mu a al'umma musulmi saboda yaran sun shiga cikin hutu muka ga suna shiga cikin wayan su halaye lokacin da yazo haye wuce ba samu inhwani shi ba dan shi ne muke organize wayan ga kurde ba kansu da saboda su in hada da wayannan lokacin na ba kansu da za a ba su insha Allah al'amarin shine eh, Eh, kaman musulmi shi ai bai da hutu cikin rayuwar shi kuma babban mu ce hanyar da za mu iya mu kawo gudunmuwa mu akan bangaren addini don yara tun da muka san lokacin lakol da yawanci mu ce babu hanya da za su je su koyi wannan mu ce al'amari na addinin su amma ka ba yara hutu don shi ne muka ɗauki lokutan da ba su zamanto mu ce nauyi akan yara tun da muna shiga ne da karhe takwas mu sabka karhe dai da rabi kuma sai gobe kuma kenan jurne kwanci ne da saboda wannan ne muka tsara wa'anga sa yara su samu su in da lokaci cin kun ba da an kuntata musu cikin mu ce hutun su ba lalle akwai abubuwa da yawa na harko shine alkur'ani mai girma tun da muka san wannan abu ne da musulmi duka ya kamata ya koye shi akwai hadisan manzo Allah akwai addu'o'i akwai mu ce sira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mu ce abubuwa dai kaman akan akida haka ko mu ce tauhidi yara su san mahalince su abubuwa da ke dangane da wannan gaba da suna da yawa yare dai muna ɗauka ne daga shekara hudu zuwa shekara ashirin kuma lokacin bana yadda al'amarin ya kasance da mu ce wa'annan lokuta da suka huce na eh, bara muna yin ne har wata uku amma wanga lokaci yadda al'amarin suka zo wata biyu dai ne za mu yi na formation inda za a bayar insha Allah suna samun takardu tun da akwai mu ce composition da za a yi musu in an zo karshen mu ce formation in akwai composition guda har biyu ma da za a yi musu dan a gwada ma iyaye abin da yara suka yi da cikin wannan formation insha Allah amsa jika mu ce goma sha bakwai ne ga wani kowane yaro duka formation in ce nan jika goma sha bakwai ce nan insha Allah ta madalla iyakacin abin da ya sauka ranar na a wani da abokan aikin mu da suka ɗauko rahotanni daban-daban da suka kama mana aka gabatar da labaran zuwa kare ku muke ce muku mu kwana lahiya.